Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 22 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gada yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Barkamu da haka. Baba ya kuma kirri ne tare da alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan hantsin. To ko bayan labarai za ku ji cewar an gargaɗi hukumomi a Najeriya su kafa cibiyoyi inganta ɗabi'un mutane domin inganta rayuwar matasa kar wato ko kuma kada a zo ana zuba su a gidajen yari ana cika gidajen yari da su. Muna kuma ɗauke da shirin da rashin ta yi kana muna dauke da sharhin jaridun najeriya sai kuma sakonni da ke bar mana akan na'ura amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu Kasar Saudiya ta ce an tafka kuskure da kashe Jamal kashogi a ofishin jakadancin ta da ke Istanbul ta kuma yi alkawalin hukumta waɗanda suke da alhakin kashe shi. Ministan harkokin kasashen ƙetare Adel aljuberi ya shaida wa tashar labarai ta Fox News jiya Lahadi cewa wakilan ƙasar Saudiya sun wuce makaɗi da rawa da abin da suka aikata wanda ya bayyana a matsayin ɗanyen aiki. babban jami'in diflomasiyan ya jajintawa iyalan kashogi sai dai bai yi wani ƙarin haske akan yadda aka kashe marubucin ba ko inda gawarsa take ko kuma idan inda wato in yarima mohammed bin salman mai jiran gado yana da hannu a wannan kisan mai ba shugaban amurka shawarwari kan harkokin tsaro john bolton zai fuskanci mawuyacin tambayoyi wannan makon a moscow bayan da shugaba donald trump ya ce zai janye amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da rasha a zamanin yakin cacar baki bolton zai gana da ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov yau litinin da kuma shugaban kasar rasha vladimir putin gobe talata Trump ya zargi Rasha da kerawa da kuma gwada makamai masu linzami abinda ya saba wa yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakancin zango ta shekara ta 1987 da aka fi sani da yarjejeniyar INF. ya ce rasha ta saba yarjejeniyar sun shafa shekaru suna sabawa kuma ban san abin da ya sa shugaba obama bai nemi janyewa ba ba za mu kyale su su yi ta saba yarjejeniyar nukiliya ba su je su rika kera makamai mu kuma a hana mu kerawa yarjejeniyar ta haramta wa amurka da kuma rasha kerawa ko gwadawa ko kuma tattara makaman nukiliya da ke cin zango tsakanin kilomita 500 zuwa 5,000 zuwa yanzu kremlin ba ta maida wani martani dangane da sanarwar ta trump ba banda kawai ta ce ana buƙatar ƙarin haske a kai To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi aka shiga kwana na biyu na zaben 'yan majalisa a kasar Afghanistan abinda ya ba da dama ga waɗanda ba su samu damar kada kuri'a ranar Asabar ba su je su yi zaɓe. Jami'an zaɓe sun ce mutane kimanin miliyan hudu daga cikin miliyan tara da aka yi wa rajista ne suka fita zaɓe ranar Asabar da kuma Lahadin. duk da kalubale da aka fuskanta da suka hada da rashin buɗe waɗansu rumfunan zaɓe da kuma matsaloli da aka samu da na'urar yin zaben an yi ta fama da tashin hankali a lokacin zaben kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce adadin mutanen da aka kashe da kuma waɗanda aka jiwa raunuka da ya kunshi farin kaya da jami'an tsaro ya kai ɗari uku a yanayin da ya jibinci zaben wanda ya yi ninkin ba ninkin adadin da ma'aikata harkokin cikin gida ta fitar. Ƙungiyar Taliban ta sha yin gargaɗi da cewa za ta kai hare-hare a rumfunan zaɓe da kuma duk ayyukan da suka shafi zaɓe. Sai dai barazanar ba ta hana mutane da suka yi rajista fita yin zaɓe ba. daga ƙarshe shugaba donald trump ya ce ana ƙoƙarin gaske na hana 'yanci rani daga ƙasar honduras da ke mexico a halin yanzu ƙetarowa zuwa cikin amurka Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tilas ne mutane su nemi izinin samun mafaka a Amurka tun suna Mexico idan ba haka ba Amurka za ta mayar da su. Ya kara da cewa kotuna suna neman Amurka ta yi abubuwan da ba za su yiwu ba. Ya ce dandazon 'yanci rani abin kunya ne ga jam'iyyar Democrat ya kuma buƙaci a canza dokar shige da fice yanzu yanzu nan. Trump da jam'iyyar Republican sun mai da batun shige da fice wani babban batu a zaben majalisa da za a gudanar wata mai zuwa suna zargin 'yan jam'iyyar democrat da goyon bayan bude kan iyakoki da ke ba masu aikata miyagun laifuka da kuma masu safarar miyagun kwayoyi damar shiga amurka. labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tumadalla gyaran bahagwar ɗabi'ar mashaya miyagun ƙwayoyi ta hanyar kafa cibiyoyi inganta ɗabi'u ya fi da a rika kama matasa da cika gidajen yari da su in ji janar buba marwa tsohon gwamnan jihar legas ƙarƙashin mulkin soji sai dai tsohon gwamnan da ya yi wannan shawara ne a lokacin da yake halartar wani taro da wata gidan rediyo da talbijin ta manara ta shirya a birnin abuja akan yaƙi da shan miyagun kwayoyi. Tsohon gwamnan Lagos a zamanin mulkin soja a Najeriya Janar Buba Marwa ya ce kafa cibiyoyin inganta ɗabi'un matasa masu shan miyagun kwayoyi ya fi kawo maslaha. Janar Marwa na magana a taron yaƙi da shan miyagun kwayoyi da gidan talabijin da rediyo na Manara kan tauraron ɗan Adam suka shirya a Abuja. Marwa ya ce kwanakin baya da ya ziyarci Lagos taron matasa sun zo wajensa suna masu cewa tuni suka koma ɗabi'a su ta dacen gabanin aminta Lagos ɗin da ya yi da miyagun ɗabi'u. Tsohon sojan ya tuno cewa babban alkalin Lagos a lokacin ya zo ya shawarce shi da cewa kafa cibiyoyin gyara ɗabi'un matasan dirar mikiya wajen kama matasan kan sa a rika cika gidajen yari ne da mutane a lokacin na tsu na sake tunani kuma allah ya nuna mana hanyar rehabilitation center sai muka gina rehabilitation babba muka mai da su mutane muka nuna musu sana'o'i kuma muka ba su dan jari suka shiga gari lagos zo ta yi sanyi abubuwa suka zama daidai gwamnan zamfara abdulaziz yarima ya kara karfi kan wannan bayanin matsala ta sha'anin tsaro da muke fama da ita babu yadda za a yi nasara cikakka a ciki sai mun tabbatar da cewa sha'anin shaye-shayen nan ya ja baya kuma ci karhinsa saboda babu wani wanda zai je ya kashe wani da hankalinsa sai dai cikin taron rashin hankali babu wani wanda zai je ya zan cewa a hallaka wani ko sama wani dukiya wuta ko wani abu da tsanin hankalinsa sai da shaye-shaye kuma lazim ne mu shugabanni mu tashi tsaye ganin cewa a za mu yi maka wani matsala domin mu samu Najeriya da ingantatta ta gobe. Shi ma babban suwetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da DIG mai gari duk ya wakilta ya yaba wa gidan talabijin din na tauraron dan Adam wajen taya jami'an tsaro yaki da mashaya miyagun kwayoyi. A duk lokacin da muka kama wa'annan masu laifin za ka gansu cewa suna gini cikin maye na wa'annan kwayoyi. Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya ce taron wani sashi ne na kafar labarun wajen isar da sakon illar shan miyagun kwayoyi ga matasa da musamman matan aure ma a gidaje da ake ke da labarin wasansu sun auka mummunar ɗabi'ar. Sheikh Balala wanda ya gode wa Justice Mamman Nasir da sauran baki da suka halarci daren a lokaci guda ya nuna rashin jin daɗin yadda jami'an hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi NDLEA ba su halarci taron ba duk da gayyata ta musamman da aka yi musu. Ya kamata a ce wannan taron sun zo sun yi bayani domin sun samu wani dama duk lokacin da malaman addini suka shigo to al'amura za a ci nasara shi yasa kiristoci ma muna kira su ma su yi kokari su tashi su yi wannan musulmi na wannan sauran kungiyoyin addini duk a tashi saboda saboda abu ne da ya addabi kowa da kowa babu wata kungiya na addini da za ta ce ba ta yi maraba da wannan ba muna fatan kowa ma ya taso sannan muna so mu samu wurin canja musu tunani da halaye rehabilitation centers a nan abuja da sauran jihohi gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi idan muka haɗa kai za mu ga yadda za a canja wa'annan yaran a ajiye su ana musu wa'azi kuma ana koya musu sana'o'i abun damuwa ma nan wasu daga jami'an da kan yi dirar mikiya kan masu sha ko sayar da miyagun kwayoyi a najeriya su ma 'yan kwaya ne ko a ido zaka ga jami'i ya yi manka kas da giya ko siffar 'yan wiwi amma wai yan duro shi ya kama mashaya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tukar a sha kwaya, kwaya ba ta da kyan To ma da a gaida Nasiru Adamu ya kafin da mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana When you Adalla waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha ɗaya na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. ka sami kuɗinka A shirin ne za mu kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawa da muke da alhaji a tahiru magaji gwarzo na cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano inda za mu ji dalilan da ke sanya wasu 'yan kasuwa yin ɗari-ɗari wajen yi wa harkokinsu na kasuwanci rijista da hukumomin gwamnati. Kana za mu ji makomar ma'aikatan bankin nan na Sky Bank, da babban bankin Najeriya CBN ya soke lasisinsa a kwanakin baya sunana mahmud ibrahim kwari zan jara gamar shirin a makon jiya kun ji yadda alhaji a tahiru magaji gwarzo babban jami'in tsare-tsare na cibiyar kasuwanci ma'adanai masana'antu da ayyukan noma ta jihar kano wato kasima ke bayani kan mahimmancin yin rijista ga cibiyoyin kasuwanci da wuraren gudanar da hada-hadar cinikayya. Sai dai duk da alfanun da aka ambata a shirinmu da ya gabata. A yau Alhaji a Tahir Magaji ya yi tsokaci kan wasu batutuwa da ya ce na hana 'yan kasuwa rungumar wannan tsari kamar yadda ya kamata. Mutane da yawa abin da ya sa suke gudun yin rajistar da sauransu saboda magana haraji. sai ka ga cewa kana yin kasuwancin ka shekara da shekaru hankalin ka kwance amma da ka je kayi rijista sunanka ya shiga littafin rijista gobe ka ga jami'in haraji ya zo ma so sai ka ga wasu sai su ringa ganin ma cewa gwanda ma su zaman su je yau din amma kuma abin ya wuce haka ya wuce wai magana haraji magana ce ta doka magana ce ta yin kasuwancinka bisa tsari magana ce ta lokaci ya canja da za ka ringa yin kasuwanci ba tare da wani doka tana gaidin naka ba. To amma baka ganin na yi rijista kamar wannan eh, mako mai zuwa ko biyu da za su zo a zo a mun maganar haraji kamar yanayi ne na shirga malam masallaci don haka dole 'yan kasuwa su tsorata. Ai ita dokar ta yi bayani akan ma lokacin da aka fara biyan haraji ba cewa aka yi da ka yi rijista yau gobe za ka fara biyan haraji ba mm. har sai kayi wata goma sha biyu ma kana wannan kasuwancin ka samu riba ko baka samu riba ba sannan shi kansa biyan harajin ai ya danganta da ribar da ka samu ko faduwa da kai To ka ce akwai kalubale watakila da kuke fuskanta na 'yan kasuwar Kano suna da ɗarin su zo su yi nan. Yaya kuke tunkara wannan kalubale? E eh, shi ne na gaya ma ta shirya bayar da kan mutane su sama muhimmancin wannan tafiya ta can babu commerce da kuma amfanin da shigowa cikin can babu commerce nan zai musu da kuma zai yi wa kasuwancin jihar nan da kuma abin da zai yi wa kasuwancin ƙasa ga baki daya mafi yawan interventions da zaka ga gwamnatoci suna bayarwa tallafi mm. suna ba da shi ne ba a ɗaiɗaiku ba mm. ana ba da shi ne true harkar ƙungiyoyi na 'yan kasuwa da kuma kamfanin nika da suke da rijista shi yasa zaka ga wannan yawan tallafin ma da yake gangarowa wannan bangaren namu yana yin rauni saboda rashin shiga irin wannan kungiyoyi da kuma rashin yi wa kasuwancin mu rajista saboda haka yin ma'amala da ita wannan chamber of commerce zai taimaka wa mutane kusan wajen samun zaɓi na wanda za su yi ma'amala da su kuma su yi ma'amalan nan cikin kwanciyar hankali ba tare da tararradi ba saboda ma'amala ce ta ta dukiya ta kuɗi wanda za ka ga cewa yana da hatsari idan baka sami wato yardaddu wanda za su haɗa ka da wanda aka yi mu'amalan nan da su ba ko kuma wanda kake mu'amalan nan da su duk da wannan kokari da kuke yi gashi har yanzu za ka ga masana'antu a kano yawancin su ga suna a kulle waɗanda suke yin aikin ma ba a yi ba sa yin yadda ya kamata ko ba ku da hurumi ne a nan misali idan haka in kuma kuna da shi me kuke yi ganin cewa masana'antun kano sun farfaɗo aikin ya samu tattalin arziki ya bunƙasa kasan dai shi eh, an kana maganan masana'anta magana kake na wutar lantarki matsalar wutar lantarki a wannan nahiya a wannan bangare namu kowa sai dai ba da labari ba a ba shi labari ba masana'antun nan za ka ga cewa kusan awa goma sha wani abu akan janareta suke sai an sai diesel sai an sai kaza sai an sai waye sai an sai kaza ba karamin kalubale ba ne a tafi da kasuwanci sai ka ga cewa ka zo ka yi abin ma amma wanda za a shigo da shi daga waje ma ya fi naka araha kan kai wanda za ka yi a sharaɗa ko abin fai saboda matsalar a wutar lantarki kuma zan gaya maka in dai har ba a sami maslaha akan maganar wutar lantarki ba to hakika masana'antu za su ci gaba da fuskantar kalubale To amma tun da ka ce ɗaya daga cikin ayyukan ku shine ku shawarci gwamnatoci akan yadda za a haɓaka wani harkoki na kasuwanci ta wannan fuska kun shawarci gwamnatocin kan yadda watakila hanyoyin da za a samar da wannan lantarki don aurore wannan matsala kwarai kuwa yana ɗaya daga cikin shawarwari da kuma fahimtar juna da tattaunawa da aka ta yi wanda ita har gwamnatin jiha ta ga cewa ya kamata bayan wutar da ake samu daga national grid ita ma ta fito da wata hanya da za ta samu wa kanta wuta ta jiha wanda jiharta da masana'antun jiharta ne kawai za su yi amfani da wannan wuta kamar yadda jihar Legas ta yi wanda wannan ba karamin warware musu matsaloli ya yi na maganar wutar lantarki ba ana nan ana kan aikin kuma kullum za ka ringa ji a labarai cewa ga inda aka tsaya ga inda aka kwana ga abin da ake so muna fata insha Allah in wannan abu ya tabbata jihar Kano ta fara ah, samar da wutar ta generating insha Allah matsalolin nan za su yi sauki sosai da sosai Alhaji Attahir Magaji Gwarza kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawa da shugaban hukumar NGIC da ke kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya wato Alhaji Umaru Ibrahim dangane da matakin babban bankin kasar wato CBN na soke lasisin wani bankin kasuwanci mai suna Skybank. wadda aka maye gurbinsa da wani sabon banki mai lakabin Polaris Bank. A wannan karan abokiyar aiki Madina Dauda ta tambayi shi Alhaji Umar Ibrahim game da makomar ma'aikatan da ke aiki a wancan rusasshen banki wato Sky Bank sai ya ce ma'aikatan duk da suke aiki a wancan banki suna nan za a wuce da su saboda su suka san aikin suka san kastomomi kastomomi suka san su da sauransu illa dai za a ba su sabon wato contract ne za a ɗauke su ne daban tun da wannan banki fa sabon banki daban yake da wancan da ya mutu yawwa amma kuma duk shi ma cikin bincike a ma'aikatan duk wanda aka tara ya wani abu ba daidai ba ko kuma wannan tafiyar ba za a yi da shi ba to za a bi matakai da ya kamata a sallame shi me zai zama makoman kudaden da jama'a suka ajiye a wannan bankin da aka kwace lasisi daga sanda aka yi abin kudaden su ya koma wannan sabon banki saboda haka duk wanda ya je atm zai karbi kudinsa wanda yake internet banking zin ya je zai karbi kudinsa duk wanda ya je ice a bashi kudinsa wannan sabon banki zai bashi kudinsa amma duk wannan ma bata taso ba muna tabbatar wa duk wanda yake da kudi a nan cewa kudinsa suna nan ba za su yi ciwon kai ba ya kamata kawai sabon account za a bashi yana yana sabuwar ajiya ajiyarsa tana na amma a sabon banki mm-hmm. eh, so ba wani abin damuwa to wani mataki wannan hukuma ta kake ɗauka ne wajen ganin an shawo kan irin waɗannan matsaloli da ke faruwa domin na san ba bank kaɗai ba akwai bankunan da su ma jarinsu ya ruguje aka sauya musu suna kamar misali uh, daga habib bank zuwa keystone mm -hmm. da kuma wata mainstream da ta eto eh kin san yau da gobe sai allah harka ce ta banki kamar kowane business za a faɗi za a tashi kokarin da ya kullun da muke yi shine mu sa su a layi mu sa musu ido dare da rana mu ce ku yi kaza ka ku yi kaza kuma duk wanda daidai gwargwado duk wanda aka same shi a cikin ma'aikata da daraktoci ya yi ba daidai ba a hukunta shi kuma su akan kansu duk su tabbatar basussuka da za su bayar sun bayar ga waɗanda kamfanuka da kuma mutanen da suna bukatar suka nan kuma suna da matsayin da za su juya suka nan su dawo da su yadda ya kamata domin ba kudaden su bane sai dai kuma wannan haƙƙi ne na kowa da kowa to har yanzu waannan kuɗaɗe da babban bankin najeriya ta ba wancan bankin da su za a dawo wannan sabon bankin suna nan kenan eh wannan kuɗaɗe za a biya su rance ne dama aka bawa to tun da yake an yi sabon banki kamar yadda na ce duk basussukan da ake bin wancan banki da kudaden da aka ajiye a yada nan yawa saboda haka yana nan kuma eh, amkon yanzu wannan sabon kamfani ne da aka yi shi yau kamar shekara takwas wannan sabon banki polaris amkon ce ta zuba kuɗi <laughs> wanda ita maranta ta yi <laughs> daga wajen babban banki bankin nata ne za ta jujjuya shi za ta sayar in ta sayar za ta ba wa babban banki kudinta kuma wani wanda ya siya zai zuba kudinsa to haka sa'a ma za a sayar a samu rara misali da wannan eh, kamfani na amkon din kamfani ne na gwamnati ko dai na 'yan kasuwa ne da suka yi karfi a ah, na gwamnati ne tsakanin babban banki da kuma ministry of finance so a takaice dai na gwamnati ne kuma kamar yadda na ce an dai kafa shi ne don in an shiga saboda in an tuna kamar shekara takwas baya an shiga rikita-rikita irin wannan tafi wannan ma yawa to don haka aka kirkiro da wannan ah, domin ya taimaka a share duk wannan abubuwa da aka shiga a baya kuma kamata ya yi in an gama wannan kura ta lafa shi kansa a ce babu mashi yadda ake a wasu wurare a duniya sai kuma an shiga wani sabuwar rigima sai a sake dawa da shi

Masu saurare karshen shirin da rashin tayi na wannan mako kenan. A madadin abokiyar aiki Madina Dauda da sauran ma'aikata a sashen Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. To ba da la'agai Mahmud Ibrahim Kwari da wannan shiri da ya kawo mana yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridan ne da jaridar the nation jarida kuma da ta rawaito cewa shugaban kasa muhammadu buhari da takwaransa na kasar jamhuriyar benin patrice talon za su kaddamar da wani katafaren kan iyaka na kungiyar ecowas da ke kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin da aka fi sani da semiboda da ke garin badagiri a jihar lagos sanarwar da gwamnatin jihar lagos ta fitar ta ce a ranar talatin nan ne Shugaban muhammadu buhari zai kaddamar da wannan kan iyaka iyaka tare da takwarar nasa na jamhuriyar benin kan iyakan kuma da ake fatan zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki tsakanin ƙasashen guda biyu sai kuma jaridar daily trust jaridar da mai da hankali a kan dokar hana yawo na awoyi 24 da aka gaba a birnin kaduna da kewaye sakamakon tashin hankali jaridar daily trust ta ruwaito kakakin gwamna yan rufa'i samuel arwan da cewa an saka dokar ta hana yawon ne ba tare da bata lokaci ba sakamakon rikicin da ya ya tashi a kasuwar magani da kuma ya haifar da mutuwa akalla mutane hamsin da biyar daga bisani dai rikicin ya bazu zuwa birnin kaduna inda aka samu kone-kone na motoci da kuma shaguna sai kuma jaridar leadership jaridar da turaito kungiyar kwadugo ta kasa na cewa za ta shiga wani yajin aiki na gama gari a ranar bakwai ga watan nuwamba sanarwar da shugaban kungiyar kwadugo ta kasa ayuba waba ya fitar tare da takwaransa na kungiyar ma'aikata ta kasa tuc kai gama sun bayyana cewa za su fara yajin aikin ne na gama gari a ranar bakwai ga watan Nuwamba sakamakon dagewar da gwamnatin tarayya ta yi cewa ba za ta amince da naira dubu talatin ba a matsayin mafi karancin albashi na ma'aikatan Najeriya. Tuni dai gwamnonin Najeriya suka bayyana cewa su ma naira dubu ashirin za su iya biya a matsayin mafi karancin albashi a inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta biya naira dubu ashirin da hudu abinda kuma kungiyar kwadago ta ce ba zai sabu ba wai bindiga a ruwa sai kuma jaridar sahara reporter da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da turaito cewa yanzu haka wasu gwamnonin jam'iyyar apc goma sha biyar da wasu jigajigan jam'iyyar na kusa da fadar shugaban kasa sun tashi tsaye wajen kawo karshen mulkin shugaban jam'iyyar ta apc adams oshomale adawa da yadda shugaban jam'iyyar ta apc adam oshomale ke gudanar da harkokin jam'iyyar ya yi kamari ne sakamakon gazawa wasu gwamnoni na tsaye da 'yan takararsu a mukamman gwamnoni da kuma na 'yan majalisun dattijai da na wakilai jaridar ta sahara reporters dai ta ce daga cikin waɗanda ke adawa da mulkin na comrade oshomole har da uwar gidan shugaban ƙasa aisha buhari kanin uwar gidan shugaban ƙasan da na ɗaya daga cikin waɗanda suka kasa samun kujera na takarar mukamin gwamna a jihar adamawa a cewar jaridar ta sahara reporters za mu koma jaridar da nation jaridar da turaito cewa yanzu haka wani sabon rikici ya kunno kai a jam'iyyar pdp sakamakon ɗaukan ɗan takarar mataimakin shugaban shugaban kasa da dan takarar jam'iyyar alhaji atiku abubakar ya yi wanda kuma bai yi wa 'ya'yan jam'iyyar pdp da ke yankin kudu maso gabashin najeriya daɗi ba yanzu haka dai in ji jarida wasu magoya bayan mataimakin shugaban majalisar dattijai eke ekwayar madun na duba yiwuwar ɗaukan wani kwakwaran mataki a jam'iyyar ta pdp ganin yadda alhaji atiku abubakar bai ɗauke shi ba a matsayin mataimakin shugaban kasa a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos. To madalla a gaida Babangida Jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Comrade Muhammad Jin mai rariya karamar kuma gargatar da kamar sun Travis a yau muryar Amurka ina so ne kira tsara kira gwamnatin Najeriya mai girma shugaban kasa tare da gwamnan babban bankin Najeriya don Allah da ke wadata mu da kanan canji mu ana nan ma zuwa kasuwa wallahi muna da matsalar samun canji a rayuwa musamman misali naira hamsin naira ɗari wallahi ba mu da su a canjin kasuwa tare da fatan allah zai sa su sare mana hawa. salamu alaikum sunana musu mogal daura ina kira ga shugaban kasa muhammadu buhari shugaban adalci shugaban talakawa shugaban najeriya da sani cewa wasu daga cikin kusoshin jam'iyyar apc da gwamnoni da sanatoci da wasu 'yan majalisar wakilai ba ta ƙaunar ci gaban talakawan najeriya da ajiyoyinsu da iyalansu kawai suke to mu dai kan gaskiya abubuwa sun fara isa ba shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kamata ka yi musu magana idan ba haka ba ya fi kawo jama'a matsala to ma dalla yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karar a takaice Ƙasar Saudiya ta ce an tafka kuskure da kashe Jamal Khashoggi a ofishin jakadancinta da ke Istanbul ta kuma yi alkawarin hukumta duk waɗanda suke da hannu a kashe shi. ministan harkokin kasashen ƙetare adel aljuberi ya shaida wa tashar labarai ta fox news jiya lahadi cewa wakilan ƙasar saudiya sun wuce makaɗi da rawa da abin da suka aikata da ya bayyana a matsayin ɗanyen aiki babban jami'in diplomasiyan ya jajinta wa iyalan kashogi sai dai bai yi wani ƙarin haske akan yadda aka kashe marubucin ba ko inda gawarsa take ko kuma yarima mohammed bin salman mai jiran gado yana da hannu a kisan nasa mai ba shugaban amurka shawarwari kan harkokin tsaro john bolton zai fuskanci mawuyatan tambayoyi wannan mako a moscow bayan da shugaba trump ya ce zai janye amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da rasha zamanin yakin catar baki bolton zai gana da ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov yau litinin da kuma shugaban kasar rasha vladimir putin gobe talata to duka-duka kuma da nan ne muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma can da la'asariya za dace wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen sashen wasu na muryar amurka yanzu a madadin alheri grace abdul ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni malam cd da mu na wannan hantsin john ellison baba ya ko koma ne daga nan washington dc da ke sallama da ku sai anjima. jima.